الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به بل يعرب أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله لو له أجر على اجتهاده لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المذكور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره حق تقاته أن يطاع فلا يؤسى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أي بحسب استطاعتكم فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال تعالى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 mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadar kai cikin garin Kano a yau 28 ga Al-Muharram hijira manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam 1432 wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan ɗaya miladiya ta 2011 a wannan darasi na mako mako cikin karatun littafi mai suna al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan wallafar taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala wanda kuma wannan shine darasin na 37 a wannan gabar ibn taymiya yana magana akan bambanci tsakanin annabawa da waliyai kamar da yadda yake bayani akan batun cewa shi waliyi yana iya yin daidai yana iya yin kuskure duk da cewa daidai ɗinsa ta fi yawa amma dai wannan ba yana da tsara don haka abin da ya zo masa na ijtihadi ko ya ɗarsa a zuciyarsa to dole ne ya bujura wannan abin da alkurani da sunna in ya dace da alkur'ani da sunna ya dauka ya aiki da shi in bai dace bai sake shi dai mana misali da ɗaya daga cikin manyan waliyan Allah shine sayyidina Umar duk da irin daraja da matsayi da Allah ya masa amma wannan bai hana wani lokaci ya kuskure ba sannan kuma idan ya faɗa ku ya gane kuskure ya yi ya dawo ya bi daidai to haka ya kamata duk wani waliyin gaskiya ya kasance kuma haka ya kamata duk wani musulmi ya fahimci waliyi waliyi ba annabi bane akwai bambance-bambance tsakanin waliyi da annabi wasu da dama suna yi wa waliyi mu'amala da ake wa annabi wanda duk suka yarda su a gurin su waliyi ne to suna bashi matsayi ko sun sani ko ba su sani ba a wasu lokuta irin matsayin da annabi kawai ake bawa shi tare da cewa matsayin annabta sama yake da matsayin walittaka matsayin annabta matsayi ne babba kuma wani abu ne wanda ya sha bamban da matsayi na walittaka wannan ibnu taymiya yana so ya nuna maka wani bangare na bambance-bambancen da suke tsakanin waliyi da annabi ba cewa ya bai da waliyi ba a shi abin da yake faɗa ya yadda akwai waliyai na Allah kuma ya yadda akwai waliyai na shaida. ba zai yi ba duk wani wanda ya da'awar walittaka nan a sallama masa ko duk wani da aka yi masa da'awar walittaka nan a sallama masa a yadda cewa shi waliyin ne ko da kuwa a zahiri ga shi bai cika sharuɗan da ubangiji ya ajiye na walittaka ba to na ibnu taymiya bai ja ba kuma duk wani musulmi ma yana da ja akan wannan kowa ma yana da ja akan wannan ba daga mutum yayi da wani taka ko an masa da wani taka ba shine kuma ya zama wani ne din wannan ba haka bane to na farko bai yarda da wannan ba sannan kuma bai yarda a raka ba waliyi matsayin annabi ba ko da ya tabbata waliyi ko da ya tabbata a zahiri da batini waliyi din to amma wannan shi zai sa a yi masa mu'amala irin wacce ake wa manzon Allah na farko ya kamata a fahimci cewa shi annabi wahayi ake yi masa ubangiji yana masa wahayi yana aiko da mala'iku ko mala'ika ya zo gurinsa ya kawo masa sako daga Allah zuwa gare shi amma wali ba a masa wahayi wali duk wani wali da ya ce ana aiko masa mala'ika ya kawo masa wani sako na shari'a yi kaza ya samu lada ko bar kaza yana da tafiya da kyau wannan ƙarya yake kuma ba in Allah bane waliyin shaitan saboda haka wahayinsa ba wahayi bane daga Allah wahayi ne daga shaidan wa inna shayatina la yuhuna ila awliyai saboda haka shaydanu ne suka yi masa wahayi amma ba ba Allah ba to kaga wannan dole a yadda da haka a yadda da cewa shi wali ba a masa wahayi in kuma wani ya ce an masa wahayi to tun daga nan ka ja masa layi ka fahimci cewa to wannan dan jabin ne ba na gaske ba ne na gaske ba zai ce an masa wahayi ba mu taba jin inda sai na Umar duk da matsayin da aka faɗa ya ce an mun wahayi ki taɓa waɗar haka ba wanda ya ce an masa wahayi to ki tattara shi ka in ya ma ce wali ne ce eh na da kai wali ne amma na shaidan ba na Allah abu na biyu annabci ya ƙare daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam babu sauran kuma wani annabi ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبي لا نبي بعد saboda haka annabi ne cika makin annabawa an fara annabta da kan annabi adam manzanci da kan annabi nuh aka kuma rufe annabta da manzanci da muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne cika makin annabawa duk wani wanda ya zo ya yi da'awar annabci daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to dajjal ne dujal ne makaryaci zindiki ne murtaddi ne sabanin walittaka walittaka tana nan matukar dai a doron kasa akwai mumini mai tsoron Allah to akwai walittaka sauraka taka za ta tike ne za ta kare ne da karewar mumine masu tsoron Allah a doron ƙasa amma in za a za a samu mumine mai tsoron Allah a doron ƙasa to akwai wani duk wani wanda zai bugi kirji ya shaki iska ya ce shine cika makin waliye khatamul awliya'i kuma ƙaryaci ne ya ce shi ya rufe wani taka, daga shi kamar yadda annabi ya rufe risala ya zama khatamul rusuli khatamul anbiya shi kuma ce ni ne khatamul auliya to makaryaci ne ƙarya yake sai dai idan zai fito yayi da awa ya ce daga kansa an daina samun mumini mai tsoron Allah in zai fito ya faɗa haka to ya faɗa ya faɗa ya ce shi shi ne ƙarshen mumini masu tsoron Allah a duniya kaga kowa da zai zo bayan kenan kafiri ne mara tsoron Allah to in ku har ba zai iya wannan da'awar ba ta fi ƙarfinsa to ne ya da walittaka ma fi ƙarfinsa ba ka duk wani rigima da aka yi ta yi a baya wata rigima ce marar ma'ana ta shirme wai aka yi ta rigima wannan ya ce shi ne khatamul auliya wani ce baka isa ba shi ni ne wanda ya fara kitsa wannan bid'a shi ne alhakimu tirmidhi kamar da muka sha faɗa a wasu darussan mu anan shi ne fara fito da wannan bid'ar ta rufe walittaka har ya rubuta wani littafi ya sa masa suna kitabu khatmil auliya mutumin turmin da yawan nan da'awar a cikin littafin ma har ma yake hannunka mai sanda yake isharori akan cewa ai shi khatamul auliya ma ya ma dara khatamul anbiya wanda wannan ta sa malamai a zamanin sa suka yi masa hukunci da yayi ridda a guje fita ya bar garin saboda masu hukunci za su tsayar masa da hukuncin murtaddi saboda ka yi gudu to shi wannan alhakimu turmizi shi fara fito da wannan da wannan bid'a ibn arabi al-hatimi al-ba'i wa hususul hikam kawai da yazo ga bid'a sai ga tayi masa kawai sai saba saba yaba sai ce to shine khatamul awliya sai yayi da awar khatamul wilaya ga kansa shine khatamul awliya kuma ba wanda isa ya kara kiran kansa wali bayansa ya rufe to wasu wanda suka zo suka yi da awar katul abdi qawli wilaya ɗin a bayansa da suka ga maganar sa sai suka ja da shi suka ce bai isa ba wani ma ya zo ce shi ne a nan ma a Senegal ai wani ya yi littafi ko kun littafi. littafin an fara a duniya ko to shi kenan to kaga da wannan rigima ba ta da ma'ana wacce wani ta kaci kuke rigima akan arabi ba maganar arabi wato wilaya tunda Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihi wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna inda an yadda wannan ayar tana bayanin su wane ne waliyyi to dole ne a yadda duk mumini mai tsoron Allah wali. saboda haka in an ce babu wani an rufe maganar walittaka an samu khatamul auliya to wannan ayar wato wato babu kenan wani mumini mai tsoron Allah a duniya kenan daga kan shi wannan mai da'awar an rufe duk wani wanda zai zo ba mumini bane ba mai tsoron Allah bane to kaga wannan ma zai zama maka bambanci tsakanin nubuwa da wilaya to su da suke so su daidaita nubuwa da wilaya ko ma su fifita wilaya akan nubuwa sai suka kirkiro khatmul wilayati kamar yadda ake da khatmul nubuwati dan suna so su sa su kunnan doki ko ma su su tura wilayar gaba kamar yadda zamu gani a nan gaba ibnu taymiya zai zai faɗo wannan magana abu na uku shi annabi dole ne a yi masa da'a cikin duk abin da ya umarni da shi dole ne a gaskata shi cikin duk labarin da ya bayar sauraka babu wata magana ko wani umarni da manzo sallallahu alaihi wasallam zai bayar wanda zai zama ba wajibi a masa da'a sai dai idan daman abin a hukunce ba wajibi bane amma in dai umarni na wajibi dole a yi masa da'a wanda kuma ya saba masa ya saba Allah sannan dole ne a gaskata shi cikin duk labaran da zai bayar kowane irin labari zai baka dole ka yadda haka yake Da annabi ya kira mutum ya ce iyayenka ɗan wuta ne dole yadda ba zai ce kai ya rasulullahi ni dai ni dai gaskiya komai dai zan yadda amma dai gaskiya wannan magana ya rasulullahi ta yi nauyi a'a dole yadda saboda haka kaga anan sun sha bambam da wali wali ba wajibi bane duk abin da ya faɗa a duk umarninsa a ciki ba wajibi bane kuma a gaskata shi kan duk abin da zai faɗa zai iya faɗar daidai zai iya kuskure ba ka duk abin da zai zo da shi dole ne a bijiran da shi ga alkur'ani da sunna in ya dace da alkur'ani da sunna fa bi hawa ni'mat in ya saba to a tattara a bar masa kayansa idan mai ijtihadi ne ubangiji madaukakin sarki ya bashi ladan sa ɗaya na ijtihadi kuma a gafarta masa kuskurensa kai ma ka roƙa masa gafara idan kuma mai ganganci ne to shi da gangancinsa ba ruwan amma ba tilas kai masa da'a ba kamar yadda ake wa manzon Allah da'a manzo shi da'a ake ake masa ma arsalna min rasulin illa li yuqa bi idnillah babu wani manzo face dan ayi masa da'a Allah ya kushi kaga anan ma akwai shaban bab tsakanin wali da annabi haka dai shi annabi mu'ayyadun ne bil ayati ko kace bil mu'jizati kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi da Allah ya taba aikowa ce ya bashi wata mu'jiza wanda a bisa dalilin ta mutane suka yi imani yace ni ko mu'jiza da Allah ya bani shine wannan alqur'ani wanda kuma nake fatan ku kowa mabiya a duniya saboda babu wani annabi face Allah ya bashi min al-ayati ma amana ala mithlihi al-bashar saboda haka shi annabi ana bashi mu'jiza shi kuma waliyi sai dai ubangiji ya haɗa shi da karama ubangiji yana haɗa waliyi da karama bambanci tsakanin mu'jiza da karama mun taɓa faɗa da ke karatun wasu kamar rariya ne ana wasu sanara ta yawa a wani faɗi mai karama mai walitaka mai abin nan mu'jiza mu'jiza da take da da'awa ta annabci wanda yake samun mu'jiza shine wanda ya da'awar annabci amma shi wani ba da'awar annabci yake ba saboda haka shi ake masa kara'a ke cewa abinda aka bashi na khariqul ada karama ne dan da ita karama dole ta zama kuma khariq ce lil ada kamar da mu'jiza dole ta zama khariqul ce lil ada wato ta saba wa abinda kai ka saba gani ko ka saba abin nan fahimta sannan ita karama ita mu'jiza tana kasancewa galiban tare da tahaddi tare da tahaddi karama ba lalle bane da tahaddi amma ita din ma takan haɗu da tahaddi amma ba lalle bane tahaddi shine kalubale ya nuna musu wani abu wanda a dalilin za su yi imani sannan ita mu'jiza kafin ta zama mu'jiza dole ne ta kasta yi daidai da abin da mutumin ya yi da'awa idan mutum ya yi da'awar annabci aka aka tambaye shi me da me me me hujjar ka ta ta kai annabi ne yace kun ga wannan ruwan mai sanyi zan iya roƙon Allah ya zama ruwan tashar ruwa to in annabi ne ya roƙi Allah zai zama tafasashen ruwa amma da yayi da awar cewa zai roƙi Allah zai zama tafasashen ruwa sai zama kankara kaga wannan an karyata shi ne ba an karfafa shi ba saboda haka dole ne ta tafi tare da abin nan dole ne ta tafi tare da daidai da abin da kai da'awa sannan abu na biyar ita annabci zaɓi ne daga Allah annabi zaɓin Allah ne Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas haka shi annabi zaɓo shi ake babu wani abin da zaka ce zaka yi dan ka zama annabi kuma tarihin annaba duka ba wai fafutuka suka rika suka rika yi ba da faɗi tashi dan su zama annabawa ba wani matsayi bane da ake cewa kowa ya zo ya takara saboda ka wanda ya ci takara shi ne annabi kowa ce kai kai wata ibada kai kai wata ibada kai wata ibada ka zama annabi a shi annabi zaɓi ne daga Allah sai ya zaɓo wanda ya so sai ya ba shi annabta shi yasa Qurayshawa suka rika cewa laula nuzul hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون da suka yi ce dan menene ba za a saukar da alkur'anin ga wani babban mutum ba ko a maka ko a da'ifa dan me sai wannan baraya da muke ganin ba shi da wani gata amma ga masu kuɗi ga masu mulki da bai za a saukar musu alkur'anin ba ko a da'ima ko a saukar a nan makka a samu wani babban mutum da ake jin tsoronsa ko ake kwaɗayin kuɗinsa ko ake tsoron jama'arsa ko mulkinsa a bashi ƙur'anin mana Allah ce su suke raba rahamar Allah ne su ne suke raba ta ke ce mu muka raba musu abin rayuwarsu rayuwarsu ta muka raba musu muka dama wannan da yawa muka dama wannan kaɗan wannan ba ba shi ko kaɗa tun ba muka ba mu wannan lafiya muka ba wannan mara lafiya muka ba mu wannan ya'ya muka wannan muka bar shi ba karara ko muka yi wannan raba raba ba su suka yi ba to dan menene wajen annabci kuma za su ce su za su za su zabo wanda za a ba annabci ai Allah ba bukatar wani delegate su ku zabo mu saboda haka annabci ba a samun shi ta hanyar kokari ko ka yi ta mutu wajen ibada ya yi ta mutu wajen bautar Allah sai ya zama annabi ba za ka taɓa jin wani annabi da za a baka sa a ce ai ibada ya yi ta yi ba dare ba rana sannan ya zama annabi ba a'a haka Allah ya ga dama ya zaɓe shi ya bashi annabta sabanin walittaka walittaka kowa ya zage zanti sai ya zama wani ko ba haka bane ita walittaka ka dage in kana so ka zama waliyi babba za ka zama dan mu ba mu yadda an rufe ba ko ba ku da tafi kowa na iya shiga wannan takarar babu wani ka zo kawai ka yi banga-banga a cikin harkar ce kai ka rufe ba wanda ya isa saboda haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin kursi da ya rawaito daga ubangiji yana cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtashu biha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'azani la u'idanna kaga wannan magana ce ta ba za ka gushi ba kana ta bautar Allah har sai Allah ya so ka. in ya so ka, sai baka wannan matsayi shi ga yawan bautar Allah zai sa ka zama wali tunda kana kusantar ubangiji da abin da yake so shi ma zai so ka. soka قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ai wannan shine walittaka akwai wani abu bayan wannan wannan shine karshen walittakar Allah ya ce ina saka ya ce ga abin da zaka yi ya ka. amma ya ce in kuna son ku zama annabawa ga abin da za ku yi sai ku zama annaba. to kaga anan ma sun yi hannun riga sannan ita annabta ba ta kasancewa sai cikin mazaje babu annabiya ba arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi saboda haka Allah bai aiko wani ba face mazaji saboda annabta tana kasancewa fil rijali ne domin wani aiki ne da yana da nauyi kwarai da gaske wanda Allah ke cewa annabi inna sanulqi alayka qawlan thaqilan aiki ne mai nauyin gaske ramar ubangiji madaukakin sarki ta yalwata don haka ba zai dora wa mata bisa irin halittar da aka yi musu ba aikin da ba za su yi sai ake zaɓo mazaje namiji zai shiga ko ina ya yi tafiya ko ina ya dai yaƙi ya yi jagorancin yaƙi ya yi limanci amma mace ba su wannan saboda haka sai ba a ɗauki annabta an bawa mace ba da ka bawa namiji amma wani taka ba? wani taka sai namiji wani taka ba sai namiji ba kowa ya shiga takara zai iya cin wannan wani namiji ne ko mace ko wani ko tsohuwa kowa zai iya shiga wannan takara ya shiga mai kuɗi ko mara wadata mai mulki mara mulki ko wace irin sana'a kake kamar da muka faɗa dai a baya wani irin jinsi kai a cikin aljanu ma akwai wani amma a cikin a cikin aljanu akwai ja in ja ta malamai akwai manzanni a cikin aljanu ko ku. wanda magana mafi ƙarfi cewa manzanni suna zuwa ne a cikin mutane saboda haka ga nan an samu bambanci tsakanin Wali da annabi ita taka tana iya kasancewa cikin kowane jinsi na mutane har ma cikin jinsin aljanu amma ita shi annabci ba ya kasancewa sai a cikin jinsi na mazaje sannan abu na bakwai annabawa wajibi ne kai imani da su duka in ka karyata ɗaya ka karyata duka in ka karyata ɗaya ka karyata duka kamar da ta kazzaba qawmu nuhin al-mursalin kazzaba ta'ad al-mursalin kazzaba samud al-mursalin kowane kowane ɗaya daga cikin waɗanda al'ummin da Allah ya faɗa annabin su kawai suka karyata mutanen nawa annabin su suka karyata Allah ce sun karyata manzanni adawa annabi Hud suka karyata Allah ce sun karyata manzanni saboda annabi Salih suka karyata Allah ce sun karyata manzanni saboda karyata wannan annabi guda ɗaya daidai yake da karyata dukkan annabawa shi yasa Yahuda da suka karyata annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun karyata dukkan annabawa ne haka nan a kiristoci da suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam duk da sun yarda da sauran annabawan da suka gabace shi to kamar sun karyata dukkan annaba ne da wanda ya karyata annabi kwaya daya manzo kwaya daya to ya kafarta amma yanzu dan na karyata wani wali guda ɗaya ce a ce mun kafiri dan mutum ya ce shi bai yarda da wali ba wani sai zama kafiri a da zai kafarta shi illa ka dai a ce in dai ka fahimci wali to sako ne laifi ne laifi ne ka nuna kamarka da shi ko ka nuna ba ka san shi saboda waccan hadisi man adali wani, amma ba za ka ce masa kafin ba kuma ba za ka ce tun da ya kare ta ɗaya ba duka ma ya kare ta to kaga nan ma sun sha bamban sannan abu na takwas annabi yana iya samun wata khususiya ubangiji ya keɓe shi da wani abu ce wannan na adabi ne kawai shi kare aka yadda ya yi kai in kai kai ne shi in yayi daidai yayi kamar da Allah ya keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam da auren mata sama da hudu wannan kasiya ce tashi annabi ya ke Allah ya keɓance shi da halaccin yi misali ta tazarcen azumi a lokacin da aka ba rana ta fada ake shan ruwa shi ya dake kawai ya ci gaba da azumi kai kuma aka hana ka annabi ya hana mutane su yi misali duk da shi yana yi kaga wannan khususiyya ce to shi annabi yakan iya samun khususiyya wani abu ubangiji ya keɓance shi da wani hukunci saboda wani matsayi da yake da shi na musamman amma akwai wani khususiyya ga wali da kai da wali duk karkashin inuwa ku inuwar alkur'ani da sunna abin da ya zama wajibi akan kawajibi wajibi akan waliyyi abin da ya zama haramun a kanka a kansa ko a kanka shi ma haramun ne a kanka ko haka da wali da wanda ba ba wali ba duk a ƙarƙashin inuwa ɗaya su babu wani wanda zai ce shi wali ne an masa hudusiya ya rika da gaza ya wasu abubuwa wani ba wali ne ko mu ce ba wali Allah ne. kaga yana duk bambance bambance ne da ke tsakanin waliyi da annabi akwai wani abin ja a cikin waɗannan abubuwa babu kowa ya sallama da wannan to ya za a kuma zo a rika gwa masu ana haɗe su ana cakuɗa takardu har kawai a ɗauki wani saboda an yadda waliyi ne sai a bashi matsayin annabi har ma wata a rika basu matsayin Allah amma wuce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har akai ga matsayin Allah madaukakin sarki a rika ganin zai bayar zai hana zai sanya cuta zai warkar zai ji ka duk inda kake zai gan ka a inda kake to kaga anan babu shakka an shiga wani wato wani fage na kafirci mai faɗin gaske shi ne ana ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa wa qad tafaka salaful umma magabatan wannan al'umma duka sun yi ittifaqi wa immatuha da limaman wannan al'umma ala anna kulla ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa rasulullah kowa a cikin wannan al'umma ana iya ɗaukan maganarsa ana iya bar masa wata a ɗau wata a bar wata in ba maza Allah shi dole duk abin da ya faɗa ka yadda gaskiya ne kuna son zuciya zai hana kai aiki da abin amma dai kakka kuskura ka kare ta kakka kuskura ka ja da wannan to za ka yi asarar imaninka kowane ne a iya cewa a nan ana tare da shi a nan mun saba saboda haka imamu Shafi zai iya cewa na saba da maliku a wannan matsala duk da albajirin maliku ne ba za a ce yaya za ka saba da maliku ba ko Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce na saba wa Shafi'i a wannan mas'ala duk da cewa almajirin Shafi'i ne ko Ibn al-Qasim dan Qasim Rahman ibn al-Qasim duk da almajirin Maliku ne ya ce a mas'ala kaza ni ga ra'ayina ga fahimta ta amma bai halatta ba a ce ga abin da manzo Allah ya ce wani ya ce ni na saba ga ra'ayina ga fahimta ta ko da sahabi ne ba zai faɗi wannan ba shi yasa na Abu na Abdullah dan Abbas yake cewa yushiku an tunazzala alaikum hijaratu min as sama aqulu qala rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar yace saura kiris ai muku ruwan su daga sama ya zan ce manzon Allah ya ce ku ce Abubakar da Umar to akwai akwai gaba da Abubakar da Umar to ko su ba za a gwara magana su ta manzan Allah ko su ba za ka gwara maganar manzan Allah da tasu ko kuma ta nawa ne kuma daga baya za a ce ga abin da manzan Allah ce ka ce kuma wane ga abin da ya faɗa shi ne wanda Imam Malik shi ke faɗa wannan ke cewa kullu insani yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr kun san darussan sai na bada su ne a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam darussan sai na yi a masallacin ba kabarin manzon Allah yana bayan sa sai ce to duk wani mutum yana iya magana a ɗauka kuma yana iya yin wata maganar a bari in ba mai wannan kabarin ba sai nuna mak kabarin manzo sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan ɗaya ne daga cikin bambance-bambance da ke tsakanin wali da annabi wa hada min al-furuqi bayna al-anbiya wa ghayrihi wannan yana daga cikin bambance-bambancen da ke tsakanin annabawa da waɗanda ba annabawa ba wanda muka lissafa muku wasu daga ciki fa innal anbiya salawatullahi alaihim wa salamuhu yajibu lahum iman iman bi jami'i ma yukhbiruna bihi an Allah azza wa su annabawa Allah ya kara musu tsira da aminci wajibi ne a yi imani da duk abin da suka ba da labarinsa daga Allah mai girma da buwaya wa tajibu ta'atuhum fi ma ya'muru ya'muruna bihi sannan wajibi ne a yi musu da'a cikin da abin da suke umarni da shi bi khilafil awliya sabanin waliyai fa innahum la tajibu ta'atuhum fi kulli ma ya'muruna bi ba wajibi bane a yi musu da'a cikin duk abin da suke umarni da shi wala al-iman bi jami'i ma yu'miruna bi kuma ba wajibi bane a yi imani da duk abin da suka labarta bal a yadda za a yi yu'radu amruhum wa khabaruhum ala alkitabi was sunnah za a bujuro da umarninsu ko labarinsu akan alqur'ani da sunna فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله abin Abinda ya dace da alkur'ani da sunna wajibi a karbe shi saboda me saboda ya dace da alkur'ani da sunna wa ma khalafa alkitaba was sunnata kana mardudan Abinda duk ya saba wa alqur'ani da sunna to ya kasance abun mayarwa ne Ko in kana sahibu min awliya illa ko da kuwa mai wannan maganar yana da cikin waliyan Allah wa kana mujtahidan ma'zura ko da kuwa yayi ijtihadi yana da uzuri fi ma qalahu lahu ajrun ala ijtihadi cikin abin da ya faɗa har ma yana da lada akan ijtihadinsa ko da kuwa haka abin za a bayar masa da magana ya ce to tunda da ya yi istihadi ba ai ba komai a ɗauka. a'a a istihadi akwai daidai akwai kuskure kalmar istihadi ba tana nuna duk abin da ya kullo ta karkashin ta mai daidai bane ana samun daidai ana samun kuskure shi yasa annabi ce idan ijtihada al ko fa asaba falahu ajran wa idan ijtihada al-hakim fa akhta falahu ajrun kaga anan duk abubuwan biyu annabi ya kira ijtihadi da dacewar da kuskura suke kira su ashe kenan ba wai kawai dan sunansa mujtahidi ba shikenan sai a sallama masa cikin duk abin da ya faɗa لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا sai dai idan ya saba alkur'ani da sunna to ya zama kuskure wa kana min al-khata kuma wannan kuskuren yana daga cikin kuskuren da ake yi wa mutum gafara a kansa idza kana sahibu qad Allah mastafa'a idan mai wannan kuskuren yayi iya bakin kokarin sa wajen jin tsoron Allah wato abin da ake so yayin da zaka yi ijtihadi in kai ahalin ijtihadi ne to kai bazlul wusi kai iya bakin kokarin ka wajen bin diddigin dalilai da kalailace su da binciken su da tace su da nazari a kansu kafin ka yanke hukunci matsala ce ta zo wacce ba ka da wani nassi a kanta da ka sani karara daga Allah ko manzansa za ka iya baki ijtihadin kare wajen binciko dalilan da za su baka haske wajen yin hukunci akan wannan matsala to abinda ake so ga mujtahidi shine yayi iya bakin kokarinsa wajen bin diddigin wannan dalilai kada kawai daga an je masa tambaya duk da cewa a lokacin ba shi da wani faffaɗan bincike ba shi da wani dogon nazari akan mas'alar kawai ya dubi jama'ar da suke gaban ya rena musu hankali kawai ya kada su ai kawai ai ka zamana a sai ya yi bazuru a wannan mas'ala tana buƙatar sake nazari ta bani lokaci ta yiwu a cikin awa ɗaya ubangiji maɗauki sarki masa fatahin da zai gano abin da yake daidai ko ya kusanci daidai a wannan matsalar ta yiwu ba zai yiwu ba sai ya yi ne ta yiwu a cikin sati ɗaya ta yiwu a wata ɗaya ta yiwu abin ya ɗauke shekara ta yiwu ya ɗauke shekaru haka ba sharaɗi ba ne don ka tambaye ni yanzu ka ce bayan minti biyar malam bugo maka wani zai baka tambaya ka ce ina buƙatar zan sake duba matsalar sai ce to ba minti biyar gugu sai ka je wai calculator zaka danna ba minti biyar gugu ta yiwu ba minti biyar wani abin ya zo masa fir nan da na ya gano an san ta yiwu kuma ce maka a ka bari sai bayan sati ɗaya. ka sake bugowa ta yiwu bayan sati ɗaya ka sake bugowa ce da Allah ka ɗan ƙara ɗaga mun kafa abin nan dai har yanzu ne abin na kasa gane kansa alqarafi mai littafin alfuruq anwa'ul furuq fi anwa'il furuq ta shekara takwas ya zauna yana bincike akan bambanci tsakanin shahada da riwaya me shahada me riwaya yace ya tambaya yayi waye yayi waye sai da shekara takwas sannan ya samu littafin usulul fiqh na aljuwaini ce a ciki ne ya ga abin da ya warkar da shi shekara takwas kaga idan almajiransa suna bin diddiginsa akan ya ba su ansa to zai su hakura da shekara takwas amma abu yanzu malam abin yadda aka ɗauke shi kamar shan coca cola Yin nan sai ka ji abin yana da hatsari shi yasa duk a cikin sha'ani na na ilimi fatawa ta fi komai hatsari ta fi komai hatsari yanzu zan iya zuwa in yi darasi hankali na kwanci saboda kafin in darasin na san me zan karanta muku na san duk maganganu da ke gabana amma fatawa wannan tana da matsala amma galibi mun fi ɗaukan fatawar ta fi sauki sai mutum ya ce ban yi nazari ba amma ai fatawa fatawar ta fi hatsari kawai dai bambanci shi littafi ba za ka tsallake ba fatawa kuma nan take an kawo maka abin da baka sani ba in mutum mai tsoron Allah ne sai ce a wannan sai na yi shine nan nan saukin yake Kila wannan yake sa muke dan sakin jiki sai mu ce ba amma ai tambaya saboda zaka iya zaka iya tsallakewa shi karatu ba zai yi in zo muku in ce jama'a shafi na 71 ina gaba tsallake shi a kwana biyu in ce shafi na 100 din nan mu tsallake shi a to wannan amma ita fatawa za ka kawo a ce la'azi wannan maki gare ni in ana ba da maki ashirin to za a ba ni goma na ci labin ansar daga la'adiri din nan to wani kuma sai rena la'adiri kuma la'adiri tana ƙara girman girman malami tana ƙara girman malami ce maka la'adiri ce wannan ban gaskiya ban rage zan samu ansa maka wannan ban san wannan ba wannan game rayu da ki to zai fahimci cewa wannan malamin ba haka kawai yake a rigizo ba wannan malamin ba da arabta ba ne yana bin abubuwansa a hankali amma duk wanda za ka da kaje ho ya tafi da kaje ho ya tafi gaban gona a gaskiya da matsala. A gaskiya da matsala. Wata rana za a ho masa dutse ko ka masa baki. Shi ya sa tarjama mukatil, mukatil ibn Sulaiman. Ana tuhumarsa da cika baki. tuni ne cika baki. ana tuhumar sa da wannan sai zo zauna sai ce ku yi min tambaya daga abin da yake al'arshi zuwa ƙasa ma bayan al'arshi ila al'ardi a tambaye ni zan ansa wani ya ce masa hanjin tururuwa nawa ne Gado, <laughs> tururuwa guda nawa ne. ya wa haƙi ka samu wani shaidani ya ce ya sani wallahi maka bayani ya ce maka yadda ba je ka duba ka kirga eh. to irin wannan cika bakin akwai wani wanda ake tuhuma da irin wannan cika bakin komai aka tambaye zai bada ansa musamman a dogon larabci duk kalmar da ka kawo sai ce bai ci ga ma'anarta a larabci sai wasu da suka fahimci kai fahimci wannan ba kawai jirga sai ke kawai sai suka ce mu kirkiri kalma tabbatar babu ita a duk shinarin larabawa daga mu je mu gaya masa mu ji ne kawai sai suka zauna sai suka tsin kirkiri wata kalma wai ta kumfusha kumfusha suka zo suka ce menene kumfusha ya ce kumfushar wani tsoro ne da yake fitowa a yaman ya ce idan ana son dabba a tsayar da nonanta sai a bata ta ci wato zai nuka ba ya ma san har ma da amfani da ta aka bata ta ci da za ta nonan nata zai zai tsaya ya ce har ma wani mawaki yana cewa ce wani mawaƙi ma na larabawa ya wake shi wannan tsoro yana cewa laqad aqadat mahabbatukum fuadi kama aqada al-halib al-khunfushani yace yace bayan wannan ma kuma ai ya zo a hadisin manzo Allah sai ce dakata suka ce da shi dakata ta yi wa yaman karya ka yi wa mawaƙi ƙarya to ba za ka yi maza Allah ƙarya ba to irin waɗannan an yi ta yanzu irin wannan kumbushariyu na ɗin wanda kawai za su rika yankar abubuwa suna shafi faɗi suna ta faɗa wanda sai ka kama rediyo a nan ne za ka rika jin kumbushariyu na ba iyaka wani an tambaye shi akwai hadisi cikin wannan kushar ba a yi rediyo ba magarba ana mata kasar bai zana magarba kasar magarba ana mata kasar ya ce akwai hadisi da ya ce a yi wa kasar aka ce a ina za a same shi ya ce za a same shi a cikin littafin firdausul akbar na abul laisar samarkandi da littafin Professor da ya ce eh, aka aka ɗauko littafin aka ce buɗo hadisi ya karɓa ya karɓa ya ce to ai wannan ku karamin ne ya shigo ƙasar nan babban bai shigo ƙasar nan kuma na hadisi yana cikin babban to mai fatawa dole ji tsoron Allah kuma ya yarda akwai sanda za a tambaye shi ya ji bai sani in bai sani bai ce bai sani ba in zai yi ijtihadi kuma ba haka kawai ya furin furin ko ya ijtihadi ba dole ne ya tsaya ya ba da iya bakin kokarinsa shi yasa nan malai ce idza kana sahibu qad ittaqallaha masafa fa inna Allah ta'ala yaqulu domin Allah yana cewa fattaqullaha masafa ku tsoron Allah kai ne iyawa in ya in ya bazu da losi kadar ma ya sauke to in ya dace yana da lada biyu in ya kuskure wannan wahalar da ya sha ba za ta fa abin da ubangiji zai bashi lada daya wa hadha tafsiru qawlihi ta'ala wannan shine fassarar fadar Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku wadanda suka imani ku tsoron Allah da cancanta a tsoron sa wannan ayar wasu malamai suka ce wai ayar an an yi ta wato an shafe ta ayar da take cikin ta suratul tagabun din kula masa masafatun ta shafe ayar da take cikin suratul ali Ibrahim ya yi wa amanu la ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih suka ce ba zai yi a ji tsoron Allah cancanta tsoronsa ba shi ya sa sai ubangiji ya sauƙaƙa ya ce to kun tsoron Allah daidai iyawa akwai asar na Abdullahi dan Mas'ud wanda yana cikin musadrak na hakim yana cikin musannaf na ibnu abi shayba yana cikin tafsirin tabari yana cikin hilyat abi nu'aym yana cikin littafin al-jawr na ibn mubarak sai littafai na sunna daban-daban abdullahi da abbas wa ghayruhu da waninsa waninsa kamar ikrima shi ba ruwan magana daga wajensa yana ta hakka tuqatihi Cancanta tsoron Allah an yi ta'a fala yusa a yi masa da'a kada a saba masa wa an yi fala yunsa a tuna shi kada a manta da shi wa an yuzkara fala yukfar a gode masa kada a masa hukunci wannan ne jin tsoron Allah cancanta tsoronsa to magana cewa an shafe wannan ayar da waccan ayar ba haka bane a wajen da dama daga cikin malamai suna da duk ayoyin suna nan kuma ayar suratul tagabun tana fassara ayar suratul al imran ba shafi shi ba bayanin shi ta kare. yi hatta yi din nan cancanta tsoronsa shine masafatun ka bayani akai yi cancanta tsoronsa shine iya abin da zaka iya yi shine cancanta tsoron nasa don ka kaga ba shafi ta kai ba a ta kara fito da bayanin ma'anarta wani lokaci mazabata suka yi itlaqin nasa ala bayan an yi bayani sai su kira shi nas kalmar nas sukan yi amfani da ita wajen kalmar albayan wanda suka zo daga baya kila ba su fahimci wannan salo na maganar su ba na yaran su ba sai su dauka bi da suka ga nas tana nufin izalatu hukum wa ibdalu ghairihi wa ibdalu bi ghairi to kusan da hukunci wa ibdalu bihi ghairu a kawo wani sabanin sa to wannan kuskure ne wajen fahimta saboda haka ayar da take cikin suratu tagabun tana fassara ayar da take cikin suratu ali imran shi yasa ibnu taymiya ce wa hada tafsiru qawlihi an gani ko dan ya hada maka su ya kawar maka da waccan fahimtar da take cewa ayar suratu ali imran an shafe kuma da an shafe ta da ba zai bayar da ita ba budin hudumomin sa ba sannan zai buɗo wani ya kan buɗe da waɗannan ayoyi ayyuka da bin amur taqulla haqqa tuqati inda an shafe ta zai rika umarni da abin da riga an shafe shi shi ne yace ai bi hasabi istiqa'atikum wato abin da ake nufi da haqqa tuqati shi da gwargwadon iyawar ku fa inna allaha ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha ubangiji baya kallafa wa rai sai abin da za ta iya yi sai abin da yake daidai da ɗaukanta. kama qala ta'ala kamar da Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ubangiji baya tallafawa wa rai sai abin da za ta iya laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat abinda ta tsoruta na ayyukan lada nata ne abinda ta yi na laifuka kuma yana kanta haka nan ubangiji yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha wadanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai ba ma kallafa ma wata rai sai abin da za ta iya ɗauka ulaika ashabul jannati waɗannan su ne yan aljanna hum fiha khalidun su masu zama ne dindindin a cikin aljanna قال تعالى هكذا ubangiji ce wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha ku cika ma'auni na awo wal mizana da skeli wato ku cika ma'auni na hudu da wal mizana da skeli bil qist da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma kallafa da wata rai sai abin da za ta iya saboda ka duk shari'a ka kaf babu wani abin da aka kallafa wa bawa wanda ya fi karfinsa duk kuma abin da ya fita daga istiba'ar bawa ko shari'a ba ta kura masa wannan ka'ida ce da tana shiga dukkan wani babi na shari'a wacce ayar fattaqullaha masata'tu ka'ida ce da dukkan wani babi na shari'a ta shige shi dukkan wani abin da ya fita daga istita'al mukallaf ba za ka iya yin shi ba to shari'a ta sauke maka shi shi yasa ka ce kai sallah a tsaye in za ka iya ba za ka iya ba kai a zaune ba za ka iya ba kai a cikin gidi saboda haka da ba za ka iya tsayuwa ba sai aka sarai maka da tsayuwar ba za a ce ko ta yaya sai ka tsaya ba a ce ku tsayar da shi kawai wannan magana haka take a tsaye ake so to a tsaya ba magana a ba za ka iya ba zaunan a zaunan ba ba za ka iya ba doron ba kai na kwanta sauraka ta shiga kowane irin abin nan ka duba azumi kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ka gani an kasa maka rangwame ba ka da lafiya daga cikin salaf ko wanda in dan yatsansa ya fara ciwo sai ya ji ciki. Allah ta man kada minkum maridan wannan marat ne marat ne maganar cewa wai sai ka je asibiti likita ya auna za ka yi azumi ko za ka yi azumi sannan ka aje wannan duk ba gaskiya ciki duk abin da sunan shi mara ubangiji ya halatta maka ka aje ai ba shi kace sauraka za ka biya ai sauraka in ka ga za ka ajiye ka ajiye kana da uzuri man kana minkum maridan ba a ce maradan shadidan ba eh, wanda duk ba shi da lafiya za ka ji ɗan yatsa tsaka yana ma ciwo yana ma gaigai ba ka da lafiya kawai dai ka sani fa tun min ayyamin ukhra ka ci bashi sai ka biya za ka biya su a wasu rani kamar yadda in na tafi ne kai ba a matsa maka ba kana iya ajiyewa aka tashi daga nan za ka yi tafiya aka je gawa. dutse aka dai awa ɗaya da rabi ta kai ka tafiya ce safar ne saboda ka ga dama ka aje azumi kawai dai ka sani fa tun min ayyamin ukhra saboda ka kai da matarka za ku biya tare za ta biya ta sha saboda tana haila kai ba ka sha saboda za ka yi ligawa sai kusa rana ku biya ba ka kaga anan duk abin da sunan shi saka ya shiga in kaga za ka iya yi ba za ka cutu ba inda shari'a ta ja kunni mutumin da zai yi azumi a halin tafiya tare da zai wahala zai galabaita to shari'a ta hana shi shine ma'anar laysa min ad birr siyam fi safar hadisi ne ce laisa min albirri siyabu fi safar malamai sun ce wannan hadisi ana koya shi ne akan mutumin da zai wahala domin annabi ya faɗi shi ne yayin da aka masa ga wani can ya galabai da halin tafiya ya gaji azumin sa annabi ce to laisa min albirri siyabu fi safar amma sahabbai suna tafiya wani yana azumi wani baya azumi mai azumi baya aibanta mara azumi mara azumi baya aibanta mai azumi sai aka fahimci kenan shan azumi a halin tafiya ba wajibi bane amma idan mutum zai wahala tafiyar za ta walar da shi to kuma baya daga cikin aikin alkhairi ba cikin kyautai da ya ci gaba da azumi alhali yana shan wahala saboda a dukkan babubbukan shari'a abinda duk ya fita daga makdurul insan baya cikin abinda ɗan adam zai zai iya to shari'a ta sarayen masa da shi ko ta ɗauke masa shi zuwa lokacin da zai iya wannan shi ne ita ce ka'ida Zaka wanda zai ce sai ka ɗauki dala ba gammo a kowane yanayi cikin kowane hali to wanda bai san shari'a ba. Shi yasa annabi yake cewa masu wa'azi idan sun ja tura su kamar su ba'azin mujabar babu musa lashani yassuru wa la ta'suru wa bashiru wa la Yassiru wa la ku sassauta kada ku tsananta domin babu usur babu usur a cikin shari'a babu tsanani babu haraj a cikin shari'a babu matsantawa in ka ga mutum yana matsantawa kansa yayi abin da shari'a ma ta sa man masa rangwame ko wata uba ce Allah yake so ya masa saboda akwai sunnoni da yake saba abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa yake cewa a lokacin Bani Isra'il a lokacin banu Isra'il idan suka saba wa Allah sai haramta musu wasu abubuwa da da halal ne wani wa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibati uhillat lahum wa bi sabjihim an an sabilillahi katira saboda zalunci su ubangiji ya haramta musu da dama daga cikin abubuwan da suke halal wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi kuma babu maganar a zo a haramta wani abin da da halal ko a halatta abin da da haram amma za a iya samun at-tahrimul kauni al-qadari at ya tafi daga wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam da cika wannan addini babu tahrimul shar'i amma akwai at kadari qadari wata kaddara ta hau kanka ka rika harafta wa kanka abin da Allah ya halatta maka kai ta shan wahala a sanyin nan kaya alwala ka sa safarka a sanyin nan ko kun sanyi duk masu bin sunna suna shafa kai ka ci kai bai da wannan fatawa ba ka buɗe ka sai ka yanki to kaga wannan taharim ne kadari kaddara ce ta hau kanka ka kake wahala saboda ka kauce mota sunna ko ayi tafiya kai ta cika sallah yan uwanka suna ta yin kasarin suna baccin su abin su kai kana ta cikawa ibn tabiya ce to za iya iya wa al'umma irin wannan taharimul qadari saboda saba wasu su kuma ga sunna banu isra'ila saboda sabawar su da arrabawansu su da yin abin da Allah ya hana su da zalunci su ubangiji ya haramta musu tahrim shar'i wannan al'umma babu tahrim shari'a amma za a samu tahrim kadari kadari mutum shi zai jawo kansa kaddarar ta kansa amma a shari'ance babu kulfa babu matsatsi babu tsanantawa shi yasa Ibn taymiya ya ja da malaman da suke ta'arifin al-hukmu shar'i bi shi da shi ilzamu ma fihi mashaqqa in kana karanta littafin usulul fiqh daga in suka zo sulfiki in suka zo magana ta'arifin me al-hukm shar'i sai su ce ilzamu ma fi al-hukm shar'i at-taklifi sai su ce ilzamu ma fihi mashakka lazanta ma mutum abin da yake da wahala ibnu tabiya ce gaskiya shi kansa wannan at-taklifi din ya saba nan sussukan alqur'ani ba inda aka yi amfani da kalmar taklif sai mahallin korewa ba mahallin isbat ba kamar da ya kawo waɗannan ayoyi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a la yukallifu nafsan illa wus'a la yukallifu nafsan illa wus'a sai a gurin korewa ubangiji ya kawo magana taklifi amma ba wajen isbat ba yace saboda haka akwai wani ish wani wani wani hannunka bai ko dan nuni zuwa ga ra'ayin mu'tazilawa dan su ra'ayin mutazilawa suna cewa Allah yana baka lada ne akan aiki saboda wahalar da ka sha wahalar da ya wahalar da kai shi za a baka lada wannan kaida ce ta mu'tazila ba kaida ce ta ahlus sunna ba kaida ta ahlus sunna ibada sauki ne da ita wa ja'ala alaikum fid din in haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra haka duk abin da yake da tsanani ubangiji baya son ku shi dan ce inna hadha ad-din yusrun wa lan yushad hadha ad-din ah, hadha ad-din ahad illa ghalabahu addinin nan sauki gare shi ba wanda zai matsa wa kansa zai ja da wani addini ya matsa wa kansa face addini ya rinjaye shi saboda haka ne anan ibnu taymiya yake cewa duk sanda mutum ne bazul wusli wajen ya gano hukunci iya abin da zai iya kenan ya gano hukuncin amma bisa kuskure to wannan ubangiji baya kama shi da wannan to da a ce mu ma 'yan adam za mu yi wa juna mu irin wannan ta'abudi to da an yi wa juna yafiya ta ba kullacin juna ba mutumin da kasancewa ba da ganganci ya yi maka abu ba komin girman laifin sai ka yaje masa malamin da kasan yana bakin kokarin sa wajen gaya maka abin da yake sunna ran da wani ijtihadin sai ya ja shi yayi wani kuskure sai ka kauda kai ka nema masa Allah ya gafarta masa ba ka ja daga ba ka ce za ka buga da wannan malamin ya saba wa sunna kai wanda ya saba wa sunna sai inda karfin ka ya kare kai kaza kai kaza ai da an yi wannan duk da cewa alhamdulillah yanzu an fara wayewa dan na saba maka ka saba min wannan ba zai sa gaba ɗaya mu da duniya tsaye ba mu ki yarda ta zauna an wuce wannan wannan marhala amma da kai an yi wannan wannan rigima karatun nan da nake wani da na dan kisa wani abin da ya ji ba daidai aka faɗa abin barin wa'azi ba to shikenan ana tada sallah in ni na wuce to shi zai fita to ya zugarsa yana jiran mu gama su zo su yi tasu to amma alhamdulillah yanzu an gane cewa wannan duk zafin kai ne bai da ma'ana duk jahilci ne kishi ne mara ma'ana Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam رب العالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan ya ce malam ko a mazhabinku kowa yana iya yin daidai kuma yana iya yin kuskure har ma ahlul baiti da sahabbai to a ina aliyu ibnu abi talib ya taba kuskure to wannan ba wai maza abu ba ne shine musulunci <laughs> ya kamata kai ka fahimci wannan ba maza abi ba ne wannan musulunci ne haka annabawa su kadai ne ubangiji madaukakin sarki yake faɗakar da su nan take da wahayi amma duk wanda ba annabi ba sai dai dan uwansa mutum ya gaya masa yana iya yiwa ya daita yana iya yiwa kuma ya kiyarda yadda saboda haka wannan ba wani mazhabin ba ne ai baya duk mun yi dogon bayani akan wannan haka ba maganar mazhabi yake ba mu ce baka mazhabin wani ba ya muka wannan shine musulunci dole a yadda kuma har ma alil baiti su ma suna kuskure waye ce alil baiti ba sa kuskure idan aka ce alil baiti ba ya kuskure abinda suke fakewa wajen bawa alil baiti isma ayar da ubangiji madaukakin sarki ya yi maganar matan annabi a cikin suratul ahzab a cikinta da ubangiji yake cewa ya nisa annabi لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعنا الله ورسوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا wannan ita ce ayar wanda a siyakin da ta zo mun sha mun yi dogon darasi a wannan a cikin musamman a darasin da muka yi a Katsina karatunmu na rana irin ta gobe a cikin karatun bugayatul mushtaq na san bai yi waka a nan ba bugayatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli iraq risala ce sako da ibn taymiyyah rubuta mutanen iraki shi'ar iraki to a ciki da ya fito da wannan ayar mun ban sharhi a kanta ina tuna kuma a cikin wani darasi daga cikin darussan tafsiri na Maiduguri akwai inda na magana amma dai ina tsammani na wancan ya fi faɗi akan wannan aya da ta yi magana dai akan matan annabi inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ubangiji yana nufin ya tafiyar muku da kazanta alal baiti ya ku mutanen gidan nan wa kun tatheera ya tsarkake ku tsarkakewa ta sosai suka ce to wannan tana nuna cewa ba sa sabu wanda wannan ayar in dai tana nuna ba ta sabu ba sa sabu to duk sabu ma ba sa sabu musamman wanda suka halarci yakin badar kamar da yazo cikin suratul anfal ubangiji a cikin suratul anfal yake ta dai yughashshikum nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum ar-rijsa shi ta shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam a cikin wannan ayar ubangiji yayi maganar aikin da ya ga mutanen badar idh yughashshikum nu'asa amanatan min lokacin da yake lullube ku yake lullube ku da gangadi dan ya sa muku nutsuwa da kwanciyar hankali wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an kuma yake saukar muku da ruwa daga sama li kun bihi dan ya tsarkake ku da shi wa yuzhiba ankum rijistar shaytan ya tafiyar muku da kazartar shaytan saboda kaga don alul badari alul badari kenan su wani masu ne wanda cikin su akwai Abubakar da Umar wanda ko a gurin kuma manyan mujrimai ne me ya bambancin wannan ayar da ba an kuma rijsa ahlal baiti da wacce kuma yi zuhi ba an kuma rijsa shekara da abu ɗaya ne Raka in har ka yadda waɗannan ma'asumai ne saboda wannan ayar to dole ka yadda waɗancan ma ma'asumai ne don duk magana Allah ce sai dai idan kana nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din to sai ka faɗa da kenan sannan ubangiji madaukakin sarki irada ce yayi ba cewa na eh nayi ba cewa yuridu an gane bambanci tsakanin nayi da kuma uridu inna ma yuridu Allah yuridu Allah kakka cire yuridu ka fatta inna ma yuridu Allah zuhe yuzhiba ankum ar-rijsa wato aiki ne ubangiji ya dora muku tunda umarni ne don aka bayar a cikin ayoyi duk umarni ne ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ubangiji ya shar'anta muku waɗannan abubuwan ne dan muku wannan gatan sauraka ba cewa kawai na muku ba irada ce kamar da Allah ce da Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra babu masu wa kansu sauraka akwai bambanci tsakanin irada shar'iyya irada shar'iyya ba ita ce irada kauniya ba irada kauniya shi abin da ya riga ya faru ako kuma irada shar'iyya shine a baka kuman a ce kayi kaza kayi kaza domin Allah yana son ka da kaza to ka iya yi ka ki ka iya yi wannan kenan saboda haka abinda zaka rike Allah na waccan ayar ba hujja bace ba hujja bace sannan abu na biyu kana tambayar sai da Ali ya kuskure kowa ya san hadisin ma'aiki sallallahu ce su sahi haini, lokacin da sayyidina ali ya ce zai auri yar abu jahal an ya ko ba yi ba su sun ce ƙarya ne in za ka ƙare ta sai ta fahimci inda ƙarya ta fito dan sanadin yana na cikin haini, sanadi ne salsala cewa da daga gawa daga da sai ka nuna waye kuma ƙarya mu a halin sunna dole za mu bayanin isnadi ƙarya ne sai mun faɗi sunan makaryacin mun kuma kawo tarihin malamai da suke tarihin ga abin da suka faɗa a kansa sannan ba ba kawai ka dubi abin da bai maka ba kawai ka bugi girji kawai ka shaƙe su ka ce ƙarya ne to me za ka kama arne da shi ita alƙur'ani ƙarya ne tunda kowa shakar iska yake ture abin da baya so ya tabbata da kyakkyawar sansala to sai na ali ya ce zai aure yar abu jahal annabi ya wurin bari ya ce na ji abin da ya yabi rabi ibn las wanda ya auri zainab ya ce ya aure ta ya kuma cika min sannan yake cewa fatima wani bangare ne na. duk abin da zai taba ni zai taba duk abin da zai bata min zai bata abin da zai faranta min zai faranta min kuma ba zai taba yi wa a hada dan ‘yar annabin Allah da ɗan ‘yar makiyin Allah a gida ɗaya ba. Sai da alin daidai ya yi abin da ya yi tunani. In daidai ya yi, to maza Allah kuskure. In kuma daidai maza Allah yi, <laughs> ba zai yiwu ba wanda ya ɗai kara wanda ya ce kaza. mun karanta sunan Hudaybiya. Lokacin da annabi ya ce ya goge. Wanne ne daidai? in gogewar ko gogewar in ka ce gogewar ce daidai to kaga sai na aliya da da yake gogewa in ka ce gogewar ce kuskure in gogewar ne daidai to kaga kenan manzo Allah ya kuskure ne ai mun faɗa a can a baya muka ce shi kansa nan saboda irin abin da yake tuko su a lokaci. ba shi tuko sai na Umar ba shi ba yake da an zalunce sai da sayyidina abubakar da yake biya fi su walittaka ya ce ilzim garzaka tsaya matsayinka ka bi manzan Allah ilzim garzaka bi manzan Allah sau da kafa sannan ya gane ai fathan mubina ne wannan abin da ya ai to kaga anan zaka ce daidai ne ko ba daidai bane da ka ce ba daidai bane to haka nan lokacin da sayyidina ali ya fita yakin ya fita yakin mutanen sha kaga anan da dama sahabbai su ba bayan sa ba kuma shi da kansa da dama yayi da dama yayi da dama fitar sa yakin jamal yayi da dama fitar sa yakin sufi wannan rubutaccen tarihi ne da tabbatacce zai yi nadama akan abin da yake daidai ka zo ka yi sallah kuma ka koma kana ka kai sallah duk abin da ka ga mutum yana nadamar yin sa to ya gane cewa ba haka ya kamata yi ra'ayoyi wanda suna da yawa wanda duba mu da irin wannan sala mu ce za mu ta tattara laifin wani wani ya laifi a kaza wani ya laifi a kaza to amma irin waɗannan waɗanda ba san martabar su waɗannan bayan Allah ba su suke jawowa kuma daga ba su ce kai roƙi sai da haka suka yi wa ibnu taymiya a minhajus sunna ai haka ya faru wannan tambaye da ibnu mutahhir hilli ya irin ta Ibn taymiya ya ta faɗa ya yi ta magana ya yi ta magana ya yi ta magana sai kuma wani ya fito ya ce Ibn taymiya mai kin sayyidina ali ne ya tattara laifinsa to ni ma yanzu ina wannan magana sai a ce to kai mai kin sayyidina ali ne ka ce gu kaza yi kaza ka ce gu kaza yi kaza wanda kaga wani ne ya tsakuro gurin mu kuma ba in ka ga mun yi tambihi akan abu an zo kansa amma ba kawai mu zo mu zauna mu yi tara mu yi ta tara laifukan mutum ba tara laifukan mutum dole littafi aka yi ba'u guda cikakke na sai da kai ka dauka sai ka dauka abin kirki min hayati umar kana buɗe abin da zaki sai na Umar da la'anta aka buɗe shi muna fatan duk wanda zai shiri Allah ya shirya da shi ya gane da shi wanda kuma zai gane ba Allah ya mana maganin sa wanda ce mutum mutum ya rantsuwa sannan kuma ya karya rantsuwar to zai yi azumi ne a jere ko kuma sai sai kuma ba a jere ba Allah bai ce a jera ba to ya fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba fa man lam yajid fa siyamu Ta ayyam dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum saboda haka babu maganar ta mutatabi'an azumi uku ake bunka in kai yau gobe ka sha gobe ka dora gobe babu komai kayi uku dai ake bukata ya ce mutum ne makociyarsa za ta auri wani ɗan shi'a an ce ya ba ta shawara ya ce yana tsoron kada mutane su yi ta zagin sa a unguwar malam ya yi matsayinsa a musulunci ba daidai ba ne kaga abin da zai cutar da ɗan uwanka musulmi kai shiru wannan shaida ce za ka bari ta gaskiya ko ya ta laifi ne wala taktumu shahada kamar yaktuma fa innahu asimun qalbu duk abin da shaida ce ake buƙatar ka bayar mai kyau ko ka gani ya kamata ka bayar musamman a irin wannan fage ko ka ka ɓoye in ka ɓoye kai laifi kuma don ba za ka ji tsoron zagin mutane ba za ka ji tsoron Allah annabi ba an zage shi ba dai ba a gaya manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai da abin da za a gaya maka bai kai abin da aka yi masa dan dai ba za a kore ka da gungo ba za a kore ka to shi an kore shi da garin ko da zai dauko takobi da makami ce zai yaƙe ka kai da danginka dan kawai ka ce ka gaya matan nan gaskiya illa iyaka kawai a rika nuna ka dan yatsa wasu kuma za su yabe ka ai akwai mutanen kirki a buwar na jin wai duk mutanen banza ne akwai na kirki da yawa in suka ji abin da kai za su yaba maka su jinjina maka saboda ka har in ka tabbatar dan yanzu abin da za ka yi kokari kenan ka tabbatar da cewa dan shi ne kakka je ka jefi mutum da abin da ba haka yake nan ma kuma ka je ka fada cikin wani laifi ba karami ba abin da za ka yi ka tabbatar da maganar da za ka faɗa din haka take ba kana da hujjoji ingantattu wanda babu shakku a cikinsa cewa mutumin nan ga aƙidarsa amma tun da yanzu aure yake so zai yi amfani da taƙiyya ya lullaba kansa sai ya aure ta sannan ya matsa mata cewa sai ta yi shi'anci ‘ya'yan za su haifa sai sun yi shi'anci to anan ka taimaka mata ka taimaka wa ‘ya'yan da za ta haifa wanda suke tsubanta in kai haka to ka kyauta in kuma ka ƙin haka to ka san abin da ya kamata kai kaki in ba za ka iya yi kai kai tsaye ba ko ka samu wani wanda yake zai iya isan maka da abin ka zantar da shi ka gaya masa abubuwan da ake ciki shi kuma zai iya wannan jarumta ya je ya gaya mata galibi abin da ya shafi nasihar aure wannan wajibi ce musamman ma abin da ya shafi addini abin da ya shafi addini kila da yana da ɗan makoni to kaga a komai kaka ce zaka matsa mata da ke sa yana da mako ka ce sai ka je ka ba ta labarin mutumin nan makoni man makoni a wannan bai zama wajibi ba in ta aure shi ta san yadda za su yi su yi amma abin da ya shafi addini wannan ba daidai ba ne wai je wai mutum yana ada suna je ɗaurin auren ɗan shi'a dukkan wata alaƙa da za ta nuna soyayya tsakaninka da shi akan abin da yake bai kamata ka yi ta ba yana da kyau ya zama na kana tai masa abin da zai fahimci kuskurensa har ya dawo shi wai wani me yasa ka tsane ni wai me nan ke ka zauna da shi ka bayyana masa gaskiyarsa amma kawai ka saki jiki ku ta amuli da shi akan haka yana zagin manyan bayan Allah Abubakar da Umar da Uthman da sauran manyan zaben manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana daukar shi masoyi ne wanda babu shakka ba karamin laifi bane anan ne ake alwala wal bara' ka nuna kishinka ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ga takaita nan da fata abin da kuka faɗa daidai Allah ya ba mu nada abin da kuka Allah ya ba mu